Luka Sura ta goma sha hudu Wata ranar Asabar ya shiga gidan wani shugaban Farisiyawa garin cin abinci, mutane kuwa suna haƙonsa, sai ga wani mai ciwon fara a gabansa, Yesu ya amsa ya ce wa masana attaura da Farisiyawa. Ya halatta a warkar a ran Asabar ko kuwa babu. Sai suka yi shiru, Yesu kuwa ya riƙe shi, ya warkar da shi ya kuma sallame shi, sa'an nan ya ce musu. Misali. wane ne a cikinku in yana da jaki ko takarkari ya fada a rijiya a ran asabar ba zai fitar da shi nan da nan ba. Sai suka kasa ba da amsar waɗannan abubuwa. To ganin yadda waɗanda aka gayyato sun zaɓi mazaunan alfarma sai ba su misali ya ce. In an gayyace ka zuwa biki, kada ka zauna a mazaunin alfarma. Kada ya zamana an gayyato wani wanda ya fi ka daraja. Wanda ya gayyato ku duka biyu kuma ya zo ya ce maka ba mutumin nan wuri, sa'an nan a kunyace ka koma mazauni mafi ƙasƙanci. Amma in an gayyace ka biki, sai ka je ka zauna a wuri mafi ƙasƙanci, don in mai gayyar ya zo, sai ya ce maka aboki hawa nan mana, za ka samu girma kenan a gaban dukkan waɗanda kuke zaune tare. Duk wanda ya ɗaukaka kansa, za a ƙasƙantar da shi. mai ƙasƙantar da kansa kuma ɗaukaka shi za a yi. Ya kuma ce da mai gayyar. In za ka kira mutum cin abinci ko biki, kada ka riƙa kiran abokanka kawai, ko ‘yan uwanka, ko danginka, ko maƙwabtanka masu arziki, kada su masu gayyace ka su saka maka. Amma in za ka kira biki, sai ka gayyato gajiyayyu da musakai da guragu da makafi, za ka kuwa sami albarka. da yake ba su da hanyar saka maka, sai ko a saka maka a ranar tashin masu adalci. Da jin haka, sai ɗaya daga cikin abokan cin abincin ya ce masa, Albarka ta tabbata ga wanda zai ci abinci a mulkin Allah. Amma ya ce masa, Wani mutum ne ya shirya babban biki ya gayyaci mutane da yawa. Da lokacin biki ya yi, sai ya aiki bawansa ya ce waɗanda aka gayyata. ku zo duk an shirya komai sai dukkansu baki ɗaya suka fara kawo hanzari na farko ya ce masa na sayi gona lalle ne in je in gano ta ina roƙonka ka ɗauke mini sai wani ya ce na sayi shanun noma guda goma za ni in gwada su ina roƙonka ka ɗauke mani wani kuma ya ce na yi aure don haka ba zan iya zuwa ba bawan ya dawo ya ba ubangidansa labari sai mai gidan ya yi fushi ya ce wa bawansa, Fita maza ka bi hanyoyin birni da kwararo-kwararo, ka ɗebo gajiyayyu da musakai da makafi da guragu. Sai bawan ya ce, Ya Ubangida, abin da ka umarta duk an gama amma har yanzu da sauran wuri. Sai Ubangidan biki ya ce wa bawan, Fita, ka bi gwadabe-gwadabe da hanyoyin karkara, ka rinjaye mutane su shigo don a cika gidana. ina gaya muku ba ko ɗaya daga cikin mutanen da na gayyata a da da zai ɗanɗana bikina ba. To, taro masu yawan gasi suna bin sa, sai juwa ya ce musu. Duk mai zuwa wurina, in bai fi ƙaunata da mahaifinsa da mahaifiyarsa da ‘ya'yansa da ‘yan uwansa maza da mata har ma da ransa ba, ba zai iya zama almajirina ba. Duk wanda bai ɗauki giciyansa ya bi ni ba, ba zai iya zama almajiri na ba misali in wani daga cikinku yana son gina sauran bene da fari ba sai ya zauna ya yi lissafin abin da zai kashe ba ya ga ko yana da isassun kuɗin da za su ƙara aikin kada ya zamana bayan da ya sa harsashin ginin ya kasa gamawa har duk waɗanda suka gani su fara yi masa ba'a su rika cewa a ah, ka ga mutumin nan ya fara gini amma ya kasa gamawa ko ko wani sarki ne in za shi yaƙi da wani sarki da fari ba ya zauna ya yi shawara ya ga ko shi mai mutum dubu goma zai iya karawa da mai dubu ashirin ba in ko ba zai iya ba to tun wancan yana nesa sai ya aiki jakadu su tambayo sharuɗan amana haka ma kowannenku in bai saki duk abin da ya mallaka ba, ba zai iya zama almajiri na ba. Gishiri abu ne mai kyau, amma in gishiri ya sani, da me za a daɗaɗa shi, ba shi da wani amfani a gona ko a taki, sai dai a zubar kawai. Don mai kunnin ji ya ji.